shaitan rajim bismillahi rahman rahim wa sallallahu ma mustapha wa alihi wa sahabi ya jima yi na wanta biya wani amma ba da asalamu alaikum wa rahmatullah to magani idan muka ba da kuka gamu kara maimaitawa bukatu haka ne suke bujurwa ta yadda muke gaya muku akwai ba kullun subscribe ake samu baƙi ake samu to ga tambayoyi kuma suna ta karuwa sai ga kamar baka bayar ba amma kuma ka bayar matsala ce ta wato mutum idan ya zamanto bai iya yin bayan gida ah, mutum bai iya yin bayan gida cikin ya kumbura ko kuma ya ta ƙugi amma mutum ba zai iya zuwa bayan gida ba ko ya je ya tsuguna bayan gidan ba zai fito ba akwai masu wannan matsalolin wasu basir ne wasu kuma a wata lalura ce ta cikin cikin wanda za ta hana bayan gidan mutum sai kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana hudu ga bayan gidan yana ji akwai bambanci da wanda ba ka ji ya danganta ga yanayin abincin da kake amfani da shi da abubuwan da kake amfani da su a wannan kwanakin wanda kila abubuwa ne masu light marasa nauyi wanda ba za su iya sa bayan gida ba wannan ga bayan gidan kana je amma ka kasa shine na ce sai a ɗauki abubuwa guda biyu kowa ya san daddawar kalwa ba ta waken suya ba daddawar kalwa sai a daka ta ta zama gari sai a ɗibi ƙaramin cokali sai a zuba a cikin ruwan sanyi ba wai ruwan sanyi na fridge mai ƙa'a normal ruwa kuma ruwan ya zama toka makaramin kofi haka sai mutum ya sha a ba shi awa ɗaya in allah da su yi bayan gida idan bai ba a awa ɗaya a ƙara ɗiba ƙaramin cokali a ƙara zuba a cikin ruwan sanyi a bashi insha Allah duk abin da ya tukar cikin shi na abin da ya hana bayan gidan ya fito insha Allah su ya fito wannan shine tambayoyin da kuka saboda an tara tambayoyin da dama mai ko a gaya ma wancan a gaya ma wancan sai muka ce to bari mu faɗe shi a duniya duk da an taɓa faɗa amma ga shi nan maimaitawa aka yi in dai magana bayan gida ne ba haya bayan gari kenan mutum ya kasa yi alhalin yana ji muka ce a ɗibi garin wato da kakkiyar daddawar kalwa sai a zuba a cikin ruwa sai a sha allah ya sa a gwada in an gwada an gayi a sanar da al'ummar annabi su masu gwada muna muku fatan alkhairi kana manta da subscribe da sharing da comment ma